نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد درس من أهم سند أخوكينا أتكم موطاة إمام مالك رحمة الله عليه يو أخوكينا أخوكينا أخوكينا أخوكينا أخوكينا أخوكينا hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wato tara kenan ga watan biyar shekara ta 2008 ta miladiya za muna cikin abuwa babukan hadisan da suka zo a kan salatul lai sallar dare babul amri bil witr babin abin da ya zo na yin umarni da ayi wuturi wato horo umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam kan ayi wuturi wa haddathani haya an malikin ubaidullah ce haddathani yahya yahya ibn yahya al an malikin daga malik da imam malik an nafi'in wa abdullahi ibn dinar daga nafi'in da Abdullahi ibn dinar عن عبد الله بن عمر دق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan sallar dare fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salatul layl matna matna fa idha khashiya ahadukum as-subha salla rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masa sallar dare raka'a biyu biyu ce fa'ida khashiya ahadukum subh idan ɗayan ku ji tsoron wayewar gari salla raka'atan wahida sai ya salla raka'a daya tutiru lahu ma qad salla sai ta sai ta zamanto masa wutiri ta wutirta masa wato ta marantan masa abin da ya riga ya sallata na raka'o'in da yayi imam malik ya rawaito wannan hadisin daga malamansa guda biyu nafi' maula abdullahi ibn umar wanda yake shine wanda ya fi kowa aminci wajen riwaya daga abdullahi dan umar daga abdullahi ibn dinar abdullahi ibn dinar al-adawi shi ma ɗaya daga cikin malaman imam malik ne cikin malaman madina ba su da alaka da amr ibn dinar ba yan uwa ba ne shi abdullahi ibn dinar madani ne shi ko amr ibn dinar makki ne abdullahi ibn dinar adawi ne yana daga cikin waɗanda imam malik da manyan malamai na hadisi suka ɗauki ilimi daga wajensa kamar shu'ba da sufyanu sauri don haka waɗansu malamai suka yi inkari akan malaman da suke rubuta hadisai suke tattara wato masu rauni wajen riwaya da suka sa waɗansu daga cikin nan malamai shine abu jafar al da ya ambace shi a cikin littafinsa don haka aka yi masa inkari dan ba a san shi da wani shi wannan malami ba a san shi da wani abu na rauni wajen riwaya ba su malaman nan na imam malik guda biyu sun ruwaito daga abdullahi dan umar abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an salatil layl wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan sallar dare wannan tambayar am ce wato ta kowace fuska ta hada tambaya akan adadin ta hada tambaya akan kaifiya yaya zai yi sallah ta hada tambaya akan alwaslu wal fasl zai yi zai sadar da ita ne bai daya sallama daya ko ko ya rinka yi yana yin sallama yana yin sallama duk ta tara wannan faqala rasulullah a kuma ya zo a cikin a waɗansu riwayoyin wannan hadithin kamar yadda ya zo a riwayar ayyubar saftiyani daga nafi daga abdullahi dan umar a cikin sahih muslim cewar an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar alhali yana kan mimbari saboda haka makanin makanin bayani ne ga al'umma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul layli matna matna sallar dare raka'a biyu ce ma'anar raka'a biyu wato yayi sallama bayan kowace raka'a biyu kamar yadda ya zo a waɗansu riwayoyi na wannan hadisin cewa bi an yi sallima bi an yusallima ba'da kulli rak'atayn ya rinka sallama bayan kowace raka'a biyu shine ma'anar masna masna biyu biyu wato ma'ana kar raka raka'a hudu yi sallama ko raka'a shida yi sallama ya yi ta raka'a biyu biyu yana yin sallama to waɗansu to wannan salatul laili masna masna sallar dare raka'a biyu ce waɗansu malamai sun ɗauki mafhumi daga nan wajen ma'anar mafhumi wato sun ce to in sallar dare raka'a biyu ce sallar rana kuma ba raka'a biyu ba ce kenan tunda wannan sai suka ɗauki cewa wannan hukuncin ya ke tsantar da sallar dare ne da haka sallar rana za ta zamanto akasinta to amma wajen akasin sai suka kama kansu sai suka ce raka'a hudu in an ce sallar din raka'a biyu ce in za a ɗauki makomi to sallar rana ta yi ta to raka'a hudu ta yi shida ta yi takwas ko dai yaya to amma da suka yi da suka kayyade su da raka'a hudu sai to a cikin wannan akwai ta hakkumi ba su aiki ba su aiki da makomi yanda ya kamata ba kuma ma a wannan babin wato a ɗaliban ilimi ya kamata su san abin nan a idan lafazi ya zo yana da dalala guda biyu dalalatul mantub da dalalatul mafhum dalalatul mantub shine abinda mantukin abinda ainihin aka faɗa za a san wannan daga hadisin akwai ma'ana ta biyu kuma abinda aka fahimta amma ba a faɗi shi ba dole shi ake ce ma mafhum to mafhum din iri iri wanda duk ya fi shahara a cikinsu shine mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa mafhumin sabanin abin da aka faɗa yanzu kamar in kace zaidu ya tashi kaga ka fahimci kan cewar ba a zaune yake ba wani abu ne wanda ka fahimta amma ba faɗa kai ba ba cewa kai zaidu ba a zaune yake a ba cewa kai ba cewa kai zaid ba a zaune yake ba in kace ya tashi ka yi kore cewa ba a zaune yake ba ka kore cewa ba a kwance yake ba wannan shi ake ce mafhumul mukhalafa to nau'i nau'i ne sun karkasa shi na adadi na lakabi na zamani na gaya na na makani na illa ga sun dai suna da wajen guda abin nan guda takwas ne ko goma to a cikin zuwan da ya fi kowanne rauni shi ne lakabi mafhumul lakab wanda shine a nan wajen aka ɗauka domin allai laƙabi ne ba sifa ba ne laƙabi ne sunan dare kishe dare shine rana to in aka ce sallar rana ba zai take da sallar dare ba an yi aiki da mafhumul muhalafa mafumul mukhalafa mafhumul laqab wanda yake duk a cikin mafhum ɗin hatta a wajen malamai da suke aiki da shi ya fi kowanne rauni to kuma wannan mafhumin da aka ɗauka hukunci ya zo wanda yake saɓanin wannan mafhumi to kuma hatta malamai da suke cewa za a iya aiki da mafhum idan wani hukunci ya zo da aka bayyana shi almanto shi ake kaddamarwa bisa abin da ake fahimta domin waɗansu sun rawaito wannan hadithin na abdullahi ibn umar ya zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce salatul layli wan nahar matna matna sallar dare da ta rana raka'a biyu ce to da ka ga ya rushe wannan mafhumi kun fahimta ko ne wannan diddai rubutu ake a diddai abin nan ake yi hmm? kun fahimta sai a wannan bigiran malamai suka yi saɓani bayan ittifaƙin su akan cewa sallar dare a biyu ce ita ce afdal ita tafi mutum ya yi ta a biyu yana yin sallama a biyu yana yin sallama duk da yake an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar dare ba a wannan hayar ba an ruwaito ya yi raka'a tara bai yi sallama ba sai a ƙarshe an ruwaito ya yi raka'a bakwai bai yi sallama ba sai a ƙarshe an ruwaito ya yi raka'a biyar bai yi sallama ba sai a ƙarshe to kun ga duk wannan ya saba hadith eh, salatu layli matna matna to shine malamai suke sabani suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin makamin bayani ya bayyana abin da yake shine afdal mafifici to amma inda wannan shine ya fi ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai saba masa ba lokaci ya rinka yin ba haka ba to da haka waɗansu malamai suka ce wanda yake kuma wannan shine mafi rinjaye cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin abin da yake shine mafi sauki tunda bayani yake ga al'umma mafi sauki shine mutum ya raka a biyu yana sallama domin idan da mutum zai tashi ya ce zai yi raka'a tara sai a ƙarshe zai yi sallama yana cikin sallan nan wani abu zai bujiro masa ko gajiya ko abin nan ko wata haja ko wata bukata ta bujiro masa kuma ya sa mutum sai ya raka'a tara sannan zai yi sallama to ga wannan da akwai takura amma da aka ce raka'a biyu biyu kai sallama za ka yi a biyu ka ɗanyi wata shagalin ka ɗanyi wani shagalin ka ɗanyi wata hajar ka biya wata bukatar ka sannan ka zo ka ci gaba da sallar ka sai kamar yadda aka rubuta Abdullahi ibn Umar yana yi kamar yadda zamu gani a cikin hadisan da Imam Malik zai kawo cewa yakan yi raka a biyu ta na shafa'i sannan ya umarni a yi masa waɗansu abubuwa sannan ya tashi ya wuturinsa to inda zai jeranta su ne ya yi fas ya wasul to da wannan zai zamanto akwai takura saboda haka salatu laili masna masna irshadi ne ya zuwa ga abin da yake shine wato al'ashar al'aisar mafi sauƙi ga al'umma shine hikimar ƙayyade raka'ar ta zamanto sallar ta zamanto raka'a biyu fa'ida hashiya haɗu kuma subh idan ɗayan ku ya ji tsoron asuba ma'ana as a nan wajen shine hudowa alfijir in ya ji tsoron hudowa alfijir alfijir ɗin kuma na biyu ba na farko ba salla raka'atan wahida ya yi salla raka'a ɗaya a wata riwayar fal yusalli wahida to ya yayi salla raka'a ɗaya zo da sigar umarni tutiru lahu ma qad salla sai ta zamanto masa wutiri ta zamanto masa ta mayar da abin da ya sallata sun zamanto wutiri to wanda yake shine maksudin wannan babi cewa wutiri marani alwitr bil kasr alwitr bil kasr shine wato abin da yake ba cika ba mara kamar yadda muka ambata a wancan darasin alwatar kuma shine ashidda bil fathi waɗansu kuma sun ce duk lokata ne ana cewa witr ana cewa watar wanda yake akan wannan ne aka karanta wa shafi'i wal inda tunda anan wajen ma'anarsa shine eh, ai abin da yake diddu shafi'i a to wannan ya nuna cewa kenan sallar dare wuturi ce kuma ya nuna cewar al'aisar wajen sallar dare ya zamanto an raba ta raka'a biyu kar a yi ta mausula kuma a cikin wannan za mu ga kan cewar to sallar rana ita kuma ya za ta kasance idan muka tafi akan ingancin wannan hadithin na wata ɗaya riwayar ta Abdullahi ibn Umar wadda ta zo da wannan ziyadar salatun laili wannan hari matna matna sallar dare da rana a biyu biyu ce to zai zama to babu bambanci tsakanin sallar dare da sallar rana sallar rana ma mutum zai yi a biyu ya sallama wanda yake wannan shine kaulin jamaahiru ahlul ilm shine matabar imam malik da imam shafi'i da layth ibn sa'ad da imam ahmad ibn hanbal da daga cikin almajiran imam imam abu hanifa ma muhammad ibn Hassan hasan shaibani da abu yusuf duk wannan shine ra'ayin shi wanda wannan hadisin riwayar hadisin abdullahi ibn umar da ta zo da wannan isnadin da ƙarin cewa salatul laili wannan har hujja ne a gare su ra'ayi na biyu shine cewa sallar rana mutum yana da yana da zabi in ya so ya raka a biyu ya sallama in ya so ya raka a hudu ya sallama ya raka a biyu ya sallama ko ya raka a hudu ya sallama wannan shine ra'ayin imam abu hanifa nu'man rahmatullahi alaihi kuma an ruwaito daga cikin malaman madina yahya ibn sa'id al-ansari har a har shi yahya ibnu sa'id al-ansari ya ruwaito wannan ra'ayi daga abdullahi ibn umar cewa yana yin sallah raka'a hudu baya sallama sai a kanshi wanda dalilin wannan ne wadansu malaman hadisi suke cewa to wanda ya ruwaito hadisin cewa salatul layli wan nahar ya ƙara lafazin an-nahar a ciki yayi ma abdullahi ibn umar kuskure don ba zai yi a ce ya ruwaito raka'a biyu biyu ba sannan shi kuma da ranar ya je ya sallah raka'a hudu yana sallama bayan ya raka'a kun fahimta ta za a yi yaro daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar dare da sallar ranar raka'a biyu biyu ce sannan a ruwaito shi kuma ya je ya yi sallar da ranar a hudu sabanin abin da ya ruwaito waɗansu malaman hadith kuma suka raunana wannan riwayar ta fuska ba ta wannan fuskar ta cewar abdullahi ibn umar da ya ruwaito wannan hadithin salatul layli matna matna nan malamai nawa ne na imam malik suka ruwaito wannan hadithin biyu dawa dawa da na nafi da abdullahi ibn dinar ko to ba su kadai ne da yawa sun rawaito daga abdullahi ibn umar irin wannan riwaya malaman wanda suke sabiya wanda suke hada yan madina da yan basra irin su muhammad ibn sirin duk sun wannan hadisin daga wajensa to sai mutum ɗaya ne kawai wanda bai shahara daga riwaya daga abdullahi ibn umar ba shi rawaito da wannan karin salatul laili wannan har matna matna aliyul bariki don haka waɗansu malaman hadisi suna cewa ma kar a yi riwayar wannan hadisin saboda tabbas kuskure ne ta ya za a yi mutum ɗaya ya saba riwayar jama'a masu yawa ya kawo wannan lafazi ala ayyati hal abubuwa sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna cewa sallar ranar raka'a a biyu ce ba a ruwaito wata riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi sallah da ranar raka'a hudu bai sallama ba sai a kace a hadithin a salawatun rawati na abdullahi ibn umar da na hafsa duk ruwaitowa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar da raka'a biyu bayan magriba raka'a biyu bayan isha da raka'a biyu kafin sallar asr haka zalika an ruwaito cewa yana yin sallar walha raka'a biyu idan ya dawo daga idan yana yin sallah in ya dawo daga tafiya raka'a biyu an ruwaito cewa yana yin sallar walha raka'a takwas an ruwaito kan ce kuma raka'a takwas din nan raka'a biyu yake yi an ruwaito cewa yana yin sallar idi raka a biyu an yi ruwaito yana sallar istisqa a biyu dukkanin su ga sunan ba a taɓa ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a hudu baya zama sai a zaman karshe ba a baya sallama sai sallama ɗaya ba saboda haka wannan ya nuna mana cewa sallar dare da ta rana duk da wannan wannan hadisin na ibnu umar da cewa salatul layli wannan har duk da yake an yi wannan suka a kansa amma ma'anar sauran hadisai sun yi shaida ga wannan riwaya cewa sallar dare da sallar rana dukkanin su raka'a biyu ake yi ake yin sallama raka'a biyu ne ake yi ake yin sallama so da bigire na karshe akan wannan hadisin shine cewar a idza khashiya ahadukum as-subh idan ɗayan ku ji tsoron asuba an ce ma'anar wannan shine cewa kana cikin sallah ta shafa'i ka kulla raka'a daya sai ka ji tsoron cewa kafin ka cika wata raka'a alfijir ya keto to kamar yadda ita ta zamanto wutiri shine ma'anar wannan fa idza khashiya ahadukum as-subh falyutir bi salla raka'atan wahida tutiru lahu ma qad salla ma'ana kana cikin sallar sai ka ji tsoron cewa alfijir zai fito to sai ka mai da wannan shafa'in ya zamanto wutiri wanda wannan hujja ne wannan fahimta hujja ne ga malaman da suke cewa wutiri baya bukatar niyya ba sai da niyya ba za ka yi wuturi da haka irin abin da limaman harami wani lokaci sukan yi wani lokaci waɗansu daga cikin limaman haramin makka ko na madina sukan yi wannan sai an tashi an yi niyyar shafa'i za a yi an san yawanci bisa al'ada mafi yawan yadda suke bayan an gama salatul qiyam raka ashirin sai a yi raka biyu shafa'i ko a yi raka ɗaya wuturi to kana bayan liman an yi raka'a biyu an yi tabbara za a yi shafa'i yana zaman tahiya ko kuma ya ki zaman tahiyan kawai sai a raka'a ta biyu maimakon ya ce assalamu alaikum sai kawai ya miƙe bai zaman tahiya ba ashe shi wuturi yake kai kuma ya sa ka kana yin shafa'i ka ga barka a hanya kenan to ya za ka sallama za ka jaddada niyya cewa wuturi za ka tunda ka gano yanzu wuturi yake ko ka bin sa za ka yi eh na'am ta za ta bi shi bayan niyyar ku ta saba kuma sallar hay'ar ta saba kai ba niyyar kai ba ba niyyar wuce sai saboda wannan hadisin ya nuna cewa wuciri ba mafhumin sa wuciri ba ya bukatar niyya tunda baya bukatar niyya za ka iya canza niyyar ka ka ce to yanzu wuciri ma na ma fasa shafa in wucirin zai tunda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan khashiya ahadukum as-subh salla raka'atan wannan ɗaya daga cikin mafhumin duk da yake ba nafsi bane akan wannan akwai ihtimal akan wannan akan wannan lafazi ta iya yiwuwa cewa kana cikin sallah raka'a biyu ne raka'a biyu kai ne raka'a ɗari alal misali sai ga kafin ka cika ta 90 a kana cikin ta 98 sai ka cika kan cewa in dai zaka ce zaka yi ta ɗari din nan alfijir zai keto to sai kai raka'a ɗaya kawai ko kuma raka'a goma sha ɗaya zaka yi kai raka'a goma ai kai raka'a takwas kaga in zaka yi ta goma alfijir zai fito sai kai daya sai ta zamanto tara wannan fahimta mafhumi ɗaya kenan na hadisi na biyu kuma shine kana cikin asna'u shafa shafa kana cikin shafa'i din sai ka ji tsoron alfijir zai keto kaga alamun alfijir zai keto to sai ka mai da ta zamanto alwitr da yadda Sallar raka'atan shi yasa ko kuma a wutar wayar fal yusalli raka'a yayi sallar raka'a daya sai ta zamanto masa wutri wannan hujja ne kenan ga wannan cewa saboda haka yanzu kamar wanda yake irin wannan halin ya same shi yana sallah a bayan liman an ya yi niyyar shafa'insa watakila ma har ya yi yan ya ce nawaitu shafa'i iktida'an bil imami duk da yake ba bida'a ce ai talaffuzi da niyya ta yi talaffuzi da niyya ba san ba a yi ba to ko ba dai a cikin zuciyarka kai niyyar cewa raka'a biyu za a sallama sai ga liman bai sallama ba ya miƙe ko kuma bayan ya zauna maimakon ya sallama sai ya miƙe mun da ɗaya daga cikin hai'a ne na wuturi duk da yake wannan kamar yadda muka yar a wancan darasin na wancan makon cewa wannan hay'a ce wadda yake khilafu aula ba shine yafi dacewa ba to idan yayi irin wannan sai kawai ka bi shi akan cewa to yanzu shafa'inka ya koma alwitr wannan hadisin kuma ya nuna cewa sallar darba ta da adadi muayyan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makamin bayani ne idan da suna da wani adadi an tambaye shi ne kai fa salatul layl hmm? yaya sallar dare take a wata riwayar ya rasulullah fa usalli min al-layl yaya zan yi sallah a cikin dare to saboda haka da ya bayyana masa ya saka masa babu kaidi ya nuna cewa kenan ba a kayyade sallar dare da wani adadi na raka'o'i saboda haka fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa mafi yawan halayensa shine da ah, tsayawa akan raka a goma sha ɗaya ba za a yi taqidin itlaqin da ke cikin wannan ba ba za a yi taqidin babu ba a hamlul mutlaq alal al anan wajen domin ba mutlaq wal muqayyad bane mutlaq wal muqayyad sai idan an samu sabani fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam anan wajen shine ake cewa min babu Tansis ala ba'd afradil am tabbatar da wani nau'i ne na am wato an ce salatul layl matna matna wannan am ne amni ahwal dukkan wani hali wanda ya sallah biyu yayi salatul layl wanda ya sallah hudu yayi salatul layl wanda ya sallah goma yayi haka zalika ne ba da wani ajabi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi dawoma a raka'a goma sha ɗaya wannan ɗaya daga cikin wannan am din ne annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi saboda haka wannan ya nuna muhimmancinsa ne kawai amma bai nuna cewa gairuhu la yajuz ba wannan bai nuna cewa wannan bai halatta ba yawanci wannan ka'idar yawanci wannan yana daga cikin waɗanda wani lokaci ake samun saɓani tsakanin malamai nafsi akan waɗansu nau'i na am waɗansu ya su ɗauke shi babin mutlak wal muqayyad kamar wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadithin wa ju'ilat liyal ardu turbatan wa tahura an sanya mun kasa ta zamanto a turbaya kuma ta zamanto an sanya mun kasa ta zamanto tsarki da kuma wajen da kuma masallaci wajen da zan yi sallah wannan ya shiga dukkan nau'in kasa ya shiga ko bai shiga ba kowane nau'in kasa ya shiga in dai ardu ne in dai a doron kasa yake wato masallaci ne kuma za a iya yin tsarki da wannan to sai a wata riwayar ta hadithin hudaifa wa ju'ilat turbatuha li masjidan wa tahura aka sanya turbayarta masjidan wa tahura to wadansu malamai sun suka ce wannan mutlak ne wal muqayyad saboda haka bai halatta mutum ya taimawa ba sai da turbaya bayan kuma wannan at-tansis ne ala ba'd afradil am turbaya ɗaya daga cikin nau'in al'ard ne to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta sai ya ambace ta saboda ta fi komai saukin samuwa amma ba yana nuna kan cewa waninta kamar yashi ko kamar tabo shi ba za a yi ba za a yi taimama da shi ba ko dutse ba za a yi taimama da shi ba sau da yawa abin nan a in sau da yawa waɗansu ɗalibai da suke karatun usulul fiqh su ringa su ringa kula da irin wannan wani lokaci mutum zai ce ya dauki matsala a babin mutlaq wal muqayyad bayan kuma ba babin ta bane babu at-tansif ala babu afradil amin to wannan ya ɗaya daga cikin wannan musamman ma abin da ke da ƙara ƙarfafa wannan makomi cewa sallar dare ba sallar dare ko ta rana ba iyakance ta da adadi shine hadithin Anas ibn Malik wanda Ibn Hibban wanda Ibn Hibban ya inganta shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salatu khairu mawdu faman sha'a falyastakthir wa man sha'a falyastaqi sallah ita ce mafi shine ita ce abin da yafi komai alkhairi duk abu na aikin alkhairi babu kamar sallah dan haka wanda yake so ya yawaita wanda yake so ya karanta wanda yake so ya yawaita ajin in sallarsa wanda yake so kuma ya yi kaɗan wanda yake so ya yawaita garansa a cikin sallah wanda yake so ya karanta saboda haka wannan a wayannan su ne waɗansu daga cikin matsaloli da suka zo a cikin wannan hadisi na'am haddathani hmm? hmm? na'am na'am Abdullahi ibn Abi Bakr bin Muhammad ibn eh, Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm a ah, ai mun taba tarjuma inda kun manta inda kun manta shikenan ni dai na san inda Abdullahi ibn Abi Abdullahi ibn Abi Bakr ibn ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Qadi al-qalim Madina ɗaya daga cikin malaman Imam Malik mun yi tarjuma sa aha zaid ibn khalid al-juhani zaid ibn khalid al-juhani eh haka ne to shi ma dai sai ku ƙara jina bashi na manta sabatin da kun tuno min insha Allah ba zan manta ba ai ba wani ba haka ake tuni ba ai da sai ke tuni tun kafin ne na'am وحدثني عن مالك an يحيى بن سعيد an muhammad bin يحيى bin حبان ابن حبان ابن حبان بن محيريز عن ابن محيريز عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجل بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب فقال المخدجي ورحت إلى عبادة بن سامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاع بهن لم يديع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أحد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله أحد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة nan akwai matsala guda ɗaya wadda ina ganin ita ma tana da alaka da wancan hadithin shine inda ita ta tutiru lahu ma qad salla wato ya sallaci raka a ɗaya ta zamanto masa wuturin abin da ya riga ya sallata malamai sun kafa hujja da wannan cewa abin da ya fi alkhairi abin da ya fi falala a wajen wutiri shine alfasl wato a rabe abu biyu kai abu na farko cewa kar a yi shi shi kaɗai kar a yi raka a ɗaya abu na biyu sannan kuma a rabin shi daga daga shafa'i ma'ana ka a yi shi shi kaɗai tun da maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi salatun laili matna matna kuma tun da yana daga cikin salatun laili ya nuna cewa kenan sai an yi raka a biyu ko abin da ya fi sama da haka sannan a yi raka a wutri saboda haka kamata ya mutum ya yi wutiri ko uku ko biyar ko bakwai ko tara wa haka amma yayi da raka'a ɗaya tilo kawai ba tare da yayi wani wuce wani shafa'i kafin shi ba wannan makruhi ne sai dai wannan mafhumin wannan mafhumi abinda muka fahimta sai dai wannan mafhumin da muka fahimta akwai abinda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya saba wannan mafhumin wanda yake nuna kan cewa babu laifi mutum yayi sallah da raka'a ya wuce da raka'a hadithin Abu Ayyub al-Ansari shi ma a cikin Sahih Ibn Hibban da yake cewa al witr haqq faman sha'a falyutir bi khams wa man sha'a bi thalath wa man sha'a bi wahida wutri gaskiya ne don haka wanda ya so ya yi da raka'a biyar wanda ya so ya da raka'a uku wanda ya so ya da raka'a ɗaya sai dai wannan mutum ya yi da raka'o'i kafin wucirin wannan shi ya falala amma halacci duk ya halatta sai dai al'afdal mutum ya zamanto ya yi raka'o'i kafin wuturi din ya zamanto wuturin ya cika su kuma al'afdal ya zamanto wuturin raka'a ɗaya ne wanda zai cika shafa'i da ya wuce amma idan ya yi da raka'a uku baya zama sai a ƙarshe ko da raka'a biyar baya zama sai a ƙarshe ko da raka'a bakwai baya zama sai a ƙarshe shi ma saboda suna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da shi shi ma wannan duk ya halatta sai dai wannan shine al-aisar wannan shine yafi sauki kuma na sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar kan mutum ya yi shi a bisa wannan ka'ida a wannan hadithin wanda muka karanta yanzu shine hadithi na biyu a wannan babin imam malik ya rawaito daga malamin sa yahya ibn sa'id al-ansari Ah, yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari ɗaya daga cikin malamai hudu da muke da nake ko shi an bato muku a cikin malamai imam malik a madina wanda ilimin hadith baki ɗaya ilimin hadithin madina yana hannunsu yahya ibn sa'id al-ansari da ibn shihab az-zuhri da abu zinad abdullahi ibn zakwan da bukair ibn abdullah ibn al-ashaj su su hudu nan ilimin hadithin su ne suka kiyaye ilimin hadithi a madina a cikin tabakar malaman imam malik kusan duk wani hadisi da aka ruwaito a madina ba zai fita daga cikin waɗannan mutanen guda hudu ba an muhammad ibn yahya ibn hibban daga muhammad ibn yahya muhammad ibn yahya ibn hibban al-ansari an ibn muhairis daga abdullahi ibn muhairis anna rajulan min bani kinana cewa wani mutum daga cikin banu kinana yud'a al-mukhdaji wanda ake ce masa ana kiransa da al-mukhdaji al-muhdaji nisba ne ila muhdaj ibn al-harith yana wa huwa majhul mutum ne wanda yake ba a san shi ba da ko amintacce ko ba amintacce ba ne wajen riwaya amma baya cikin isnadin tunda kawai an kawo shi ne a babin hikaya wannan cewa wani mutum daga cikin banu kinana ana kiransa muhdaji sami a bisham ya ji wani mutum a sham yukna yukanna aba muhammad da alkunyar sai ta ce abu muhammad ya yana cewa innal witra wajib yana cewa alwitr wajibi ne yin witri wajibi ne afwan muhtaji ba shine majhul din ba wannan ar-rajul alladhi yukanna aba muhammad yana cewa alwitr wajibi cewa yin witri wajibi ne fa qala sai muhtaji yace fa rahtu ila ubadah ibn as-samit sai nazo wajen ubadah ibn as-samit ubada bin sami ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam min al'ansar min an suna daga cikin waɗanda suka je suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a aqaba al-ula wa thaniya kafin ma ya zo madina yana cikin da suka zauna a ƙasar sham shine wanda wanda wani abu ya faru tsakaninsa da mu'awiyar ta bin abin sufyan ya ma muawiya inkari ya ma mu'awiyar inkari mu'awiyar bai ji daɗi ba da ya masa inkari shi kuma yake cewa to tunda kuwa haka ne bayan tunda da mu'awiyar ya yi masa inkarin abinda ubazat bin samid ya yi shi kuma yana ganya da madogara yake cewa to shi kuma zai zauna tare da shi a ƙasa ba a ƙasar da yake ba ya bar sham ya dawo madina da ya dawo madina sai sai na umar ya ce la khaira fi ardin lasta fiha babu alkhairi a garin da yake baka cikin sa yace koma muawiya ba shi da iko a kanka an fahimta yace masa ya koma sham amma muawiya ba amir din sa bane muawiya sarkin kowa ne a sham banda sarkin banda ubadisa bin sami yace la imrata lahu alayk ba shi da wani iko a kanka saboda yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun kuma wannan sabani da ya faru muawiya ya saba masa ne an ijtihad bisa ijtihad wanda ta bin samid ya fi daidai a nan wajen kuma yayi fushi saboda Allah sai na umar ya rallashe shi shine ya sa masa wannan ta bin samid kenan hadisi yana daga cikin sahabbai da suka rawaito hadisi wanda suke ba su da yawa yace sai na je wajen Ubadah bin Samit fa atarabtu lahu na datse masa hanya wa huwa ra'ihun ila al-masjid na tafiya masallaci na tare shi wato a hanya fa akhbartuhu billadhi qala Abu Muhammad na bashi labarin abinda Abu Muhammad dan Sham ya faɗa fa qala Ubada Ubada ta sai ce kazaba Abu Muhammad Abu Muhammad yayi kuskure in ka ji sun ce kazaba ahlul hijaz abinda suke nufi ba ƙarya suke nufi ba akhfa suke nufi yayi kuskure eh. Eh, wannan in hijazi ubadatu bin samit hijazi ne daga cikin ahlul madina in suka amfani da wannan kalmar abin da suke nufi kenan ta ai akhfa yayi kuskure sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ko da yake kuma ya zo ta ababin ta na kazaba din ai ababin ta ƙarya yi in ji ubatu bin ƙarya yake tunda ya saba abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma abinda ya san ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. saboda ko an dauke ta ma a babinta an dauke ta a babinta قال أبو محمد أبو عبادة يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوى nan wajen bari ku wajen kazaba abu muhammad nan qala al-baji imam abu abu sulaiman al-baji yace ay wahima wa ghaliba yayi kuskure wal kadhibu thalathatu awjuh ƙarya fuska uku ce ahaduha ala wajhi sahw ta farkon ya zamanto a bisa kuskure rafkanwa ka daukan abu haka ne alhali ko ba haka bane sai ka faɗe shi ka yi ƙarya amma da gangan kai bisa kuskure ne mhm. fi ma khafiya alayhi wala ithma a cikin abin da wato ya faɗa bisa rafkanwa abin da yake ya buya a gare shi to babu laifi a kansa ثانيها أن يعمده فيما لا, فيما لا يحل فيه الصدق أن يتعمده فيما لا يحل فيه الصدق كأن يسأل, كأن يسأل عن رجل يراد قتله ظلما آه، فيجيب بالكذب ولا يخبر بموضعه نبي biyu ya zamanto ya أما عند gangan يابي karyar amma a inda yin gaskiya akan wani mutum ya san kuma an ya san wannan mutumin so ake a kashe shi bisa zalunci a ce ina wane yake ce to a kashe kuma an ce dole a yi gaskiya to a zan kuma in na faɗi gaskiya kashe shi za a yi to amma kuma dole a yi gaskiya na yi ƙarya to sai ya ƙi yin ƙarya ya je ya faɗa aka kashe shi to sai ya biya diyarsa sai ya biya diyarsa don shi ne sababi akan kashe shi a nan wajen bai halatta ya gaskiya ba tunda ya san bisa zalunci za a kashe shi sai ya ƙarya a nan wajen to shi ma wannan la ya alai fihi ya يأثم fihi يأثم wa huwa qasdul kadhib fi ma yahrumu fihi qasduhu shine wanda yake wanda yana ƙarya wanda yake yana yin laifi wanda ya haka ya saba ma Allah shine mutum ya nufi yin ƙarya a cikin abin da bai halatta ya nufi yin ƙarya a ciki to wannan ta babin farko take kazaba din nan ta babin farko wato ya faɗa ne bisa sahu ya faɗa abin ba daidai ba amma bisa sahu saboda haka ƙarya ce ba irin karyar da ake take mai zunubi ba ubada ta bin sami ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya qul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya qul yana cewa khamsu salawatin kata Allah azza wa jalla ala ibad salloli guda biyar ne Allah azza wa jalla ya rubuta su wajibi akan bayi فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد يدخله duk wanda ya aikata su ya zo da su lam yudayyi min hunna shay'a bai wani abu daga cikin su ba istighfafan bi haqqihinna domin rashin kula da haƙƙin waɗannan salloli to kana lahu inda Allah yana da alƙawari a wajen Allah an yudkhilahu an yudkhilahu aljanna cewa Allah zai shiga da shi aljanna wato duk wanda ya yi sallolin nan biyar bai tozarta komai a ciki ba to ya samu alkawari daga Allah cewa Allah zai shigar da shi aljanna wa man lam ya'ti bihin wanda ko bai zo da su ba laysa lahu inda Allah ah ba shi da wani alkawari a wajen Allah in sha'a azaba in Allah ya so ya masa azaba wa in sha'a adkhalahu aljanna in Allah ya so shigar da shi aljanna ma'ana wanda ya tozarta sallah bai ba ta haɗe kiyaye ta ba saboda haka wannan ba zai fitar da shi daga imani ba wannan yana da cikin hadisan da suke nuna cewa murtakibul kabira murtakibul kabira mu'minun naqisul iman mai aikata manya-manyan zunubai barin sallah da tozarta ta babban zunubi ne amma wanda yayi ba zai fitar da shi daga cikin musulunci ba yana cikin mashi'ar Allah gashi nan Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa lahu inda Allah ahad ba shi da wani alƙawari a wajen Allah in sha'a azaba wa in sha'a ghafara la wa in sha'a adkhalahu aljanna Allah ya so ya masa azaba in Allah ya so kuma ya shigar da shi aljanna wannan hadithin ya kai daga cikin hadithan da malamai suka kafa hujja da shi domin suna cewa wuturi ba wajibi bane akan haka suka sarrafar da umarnin da ya zo a cikin hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha zadakum salatan hiya khairul lakum min humurin na'am Allah ya kara muku wata sallah ta fi muku alkhairi bisa wato garken raƙuma in kyawawan raƙuma jajaye suka ce abin nufi ai ya ƙara muku wani alkhairi da yin wannan sallar ba wai ya kara muku wani wajibi ba to gashi dai wannan hadisi ubadah bin samit da shi ya amfani da shi domin ya raddi ga wanda suke cewa wuturi wajibi ne wanda wanda wannan shine masabar imam abu hanifa da imam sufyan al-thawri suna cewa al-witr wajibi ne amma jamhurun malamai jamahir din malamai sun tafi akan cewa wuturi ba wajibi bane wuturi ba wajibi bane amma sallah ce amma wato nafila ce wadda yake muhimmiya mai girma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai batta ba hatta a halin tafiya idan da wuturi wajibi ne da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tura mu'az zuwa yaman mu'az ya tura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi tura mu'az ibn jabal zuwa yaman a ƙarshen rayuwarsa ne watanni kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma mu'az kafin ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kafin ya dawo daga yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka ta'ati qauman ahlul kitab zaka zo wajen waɗansu mutane ahlul kitab daga cikin abin da ya umarce shi da shi shine fa inhum ata'uka lidhalik fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsu salawatin fil yawmi wal layla idan sun bi ka a cikin imani to ba su labari cewa Allah ya farlanta musu sallah guda biyar a cikin wuni da dare a dare da rana wato kenan babu waɗannan salloli farillai in ba waɗannan biyar ba a ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kuma a wajen hajjatul wada wanda bayan hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallam bai cika bayan wannan hajjatul wada din annabi sallallahu alaihi wasallam wata uku yayi da yan kwanaki Allah ya karɓi ransa a ciki yake ayyuhan nas sallu wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa hajju baita rabbikum bi salam aw kama qala salatu wassalam yace ku yi sallar ku raka'a bi'a wa'annan salloli guda biyar ku yi azumin watan ku ku ba da zakkar dukiyarku ku yi hajjin ɗakin ubangijinku za ku shiga aljannan ubangijinku tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljannan ubangijin to kaga a cikin taro ne da mutane suka zo daga ko ina amma yake sallu hamsakum ku sallaci biyar ɗinku wato babu wata sallah da ake umarni a sallace ta wajibi a sallace ta in ba waɗannan sallolin guda biyar ba a salawatu hamsul mafruba amma abin da yake ƙari akan wannan sai dai ya to babin nafila ne da sunna ba a babin farilla ba to wannan yana karfafa wannan hadisin na ubadatu bin sami shi yasa imam malik ya kawo shi dan ya bayyana mana hukuncin wuturi cewa wuturi ba wajibi bane a babu wani abu na salloli da yake wajibi in ba salawatul khams ba da wannan hadisin ne ake raddi akan wajabcin akan akan zahiriya da suke ganin cewa tahiyatul masjid farilla ce ra'ayin a'immatul zahiriya shine cewa idan mutum ya shigo masallaci ya zauna bai yi raka'atayn ba raka'atayn masjid to ya saba ma Allah domin farilla ce to ɗaya daga cikin abin da yake raddin wannan shine wannan hadithin na ta bin sami da sauran abubuwan da muka karba kuma da ƙari akan wannan kamar yadda Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ya kafa hujja da shi shine al-khulafa'ul arba'a gabaki ɗayan su wanda suka zo musu za su tambaye su akan musulunci suna gaya musu ne cewa in dai na babin sallah ne sallah biyar shine kawai abin da yake farilla wajiba na'am وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت أصير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته وقال لي عبد الله بن عمر أين كنت فقلت له خشيت الصبح فنزلت فنزلت فنزلت فأوترت فقال عبد الله alaysa laka fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uswatun fa qultu bala wallahi fa qala فقلت بلى والله فقلت بلى والله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير وحدثني عن مالك عن أبي بكر ابن عمر إمام مالك رويته وانا حديث دق أبو بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب an sa'id ibn yasar daga sa'id ibn yasar sa'id ibn yasar shi yana daga cikin yana daga cikin tabi'ai wa huwa thiqa qal yace kuntu asiru ma abdullahi ibn umar na kasance ina tafiya tare da abdullahi ibn umar bi tariqi makka a hanyar makka qala sa'id sa'id yace falamma khashitu falamma khashitu subh yayin da tsoron huduwar alfijir nazaltu sai na sauka daga abin hawa na fa'autartu sai ne wutiri wato ne sallar wutiri a doron ƙasa tun ma'adarattu sannan na riske shi faƙara abdullah sai abdullahi ya ce mun faƙara abdullahi ibn umar sai abdullahi ibn umar ya ce mun aina kunt ina ka kasance faƙultu lahu khashitu subh na ji tsoron hudowa alfijir ce alfijir ne wato kan wutiri ya kubce min fa nazaltu sai na sauka fa'autartu na yi witiri faƙala abdullah sai abdullah ya ce min alaisa laka fi rasulillahi uswatun uswa alaisa laka fi rasulillahi uswa yanzu shin baka da kyakkyawan abun kwaikwayo a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato baka da abun koyi da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka koyi da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa qultu bala wallahi ce shi eh, kware kwa da rantsi da Allah wato kaga wannan yayi takidin ya yi takidin wato sansa ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma komawarsa ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana daga cikin takidi wato mutum ya yi takidin al'amari da rantsuwa ba wai don ya ɗauke a sa wai ko a ɗauka cewa a yadda da shi ba min babu taukid ne ya karfafa abin da yake yana ganin gaskiyarsa a ciki faqal sai abdullahi ibn umar ya ce إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر على البعير يا كسنشينا يوتري أكن راقمونسا wannan dalili ne akan cewa alwitr laysa biwajib wutri ba wajibi bane domin me domin an ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar nafila akan dabba amma idza ja'at fa idza ja'at al-maktuba nazala fa salla sai sauke ya wanda ya cewa wutiri baya daga cikin sallolin farilla yana daga cikin sallolin nawafil kamar da zo a hadisin jabir ibn abdullah ɗaya daga cikin hukunce hukuncen kenan a ah, wannan wannan ya nuna ah, ya tabbatar da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine ra'ayin jamahirin malamai cewa mutum yayin da yake tafiya zai iya yin sallar wutiri da dukkan sauran nafilfili akan abin hawan akan raƙumi to mota za ta ɗauki ma'anarsa eh za ta ɗauka babur fa shi ma zai ɗauka yawwa saboda me me shan mamaki me shan mamaki ah. an ce tsaya ai ba ce tsaya ba yana tafiyar yana sallah la targhabu an sunna sunna ta tabbatar wato abinda abinda mutum zai kula maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sujud yana yin sallah akan taguwarsa yana yin mutum akan rako duk inda ya fuskanta sabani yadda malaman malikiya suka ce ya tsaya ya fuskanci kibla tukuna in ya fuskanci kibla ya kafara harama sannan sai ya juya yanzu kamar mutum zai tafi Lagos zai bi wannan hanyar tamu kaga kudu zai yi ko to idan zai nafila to ya juya sai ya kalli gabas tukuna ya yi kabbara sannan ya juyo da da da da abin da yake da fuskar abin hawan nasa zuwa jihar kudu amma wannan takallufi ne dan ba a rubuto daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba an ce yana sallah akan dabbar sa haifu ma tawajjahat bi ko ina ta fuskanta da shi to mutum zai fuskanta ya kasance yana sanya sa yana sanya sa ahfaba min ruku'i ya fi kaskanci bisa da ruku'un sa to kaskancin da mutum zai yi gwargwadon irin nau'in abin hawan da yake tun da ba a ce su da ba a ce ainihin wajen an riga an masa ruksar ɗauke masa wannan rukunin as-sujud ala sab'ati a'zim ko to amma banda in akan dabba ne ba za ka irin na fadawan sarki ka ɗauko abin nan ka sa a goshinka ba haka ba ce kai wannan ba hmm. a aka sunkuya to sunkuyawar ma idan sunkuyawar za ta kai ya zuwa ga ka bijirar da kanka ga hatsari kamar kana tafiya a mota 120-140 ce za ka sun sunkuya ka ɗauke idanka daga kan tayari sakan uku ko sakan biyar wannan zai iya kai kai zuwa ga hatsari to ba ce ka sunkuya ba sai ka sunkuya ne sallar ta yi sunkuyawar daidai gwargwadon ikon da yadda zai zama to ba za ka ɗauke hankalinka daga tafarkin ba amma idan ka ce don saboda kana jin tsoron wannan ba za ka yi sallah ba ai ka haramta wa mutane yin nafila bayan kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauƙaƙa domin mutane kasu zaman to kancewa a cikin gafala a halin tafiya kai ya zaman to salihan mutane masu son yawan sallah ya zaman to sun daina tafiya ce to tafiya tafiya tafiya da zaka je kai tafiya kwana da kwanaki baka sallar nafila ina me amfanin ka akwai bayan Allah masu wannan wadansu malamai sun ce shi hikimar da aka sanya a rinka nafila akan dabba cewa dan kar salihan mutane su ki tafiya to kai tafiya ka kana akan abin ballantana ma ana tuka kan. ana tuka ka aji sai ko akan babur ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan yayi sallah akan taguwa yayi sallah akan jaki kamar yadda yazo a hadisin sa hadisin Abdullah ibn Umar a hanyar sa zuwa Khaibar yana fuskantar Khaibar to da mutum zai yi sallah kuma wajen tafiyar wace irin tafiya ce malamai sun yi sabani waɗansu malamai sun ce sai in tafiyar da za a iya yin kasurci ma'ana tafiya wadda take ta kai masafar kasuru a wajen malamai da suke iyakance masafar kasuru da tsawon tafiya kamar kilomita 48 kamar kilomita 76 da makamantan wannan waɗansu kuma su suka ce a dukkan abin da yake tafiya ce ko ta kai masafar kasuru ba za a iya yin sallah kan dabba wanda yake wannan shine masabar imam ahmad ibn hanbal a cewa dukkan tafiya ko da ba za a yi kasuru ba a ciki wannan ruksa za a iya halatta ta bal akwai daga cikin tabi'ai ma da suka ce kai ko da mutum tafiya yake a kafa in dai tafiya ce ba akan abin hawa ba in dai tafiya ce zai iya yin sallah yana tafiyarsa domin illar shine in ya tsaya zai yi sallah abokan tafiyarsa za su gudu za su tafi su bashi wanda ko yana kan abin hawa ne ko yana kasa zai iya wato don haka kuwa in yana kan abin in yana tafiya a kasa ne suna tafiya maimakon ya tsaya ya sallah ya tafiya suna tafiya yana ta sallarsa amma amma da yawa daga cikin malamai ba su yadda da wannan ba amma wannan shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma an rawaito shi daga Atha ibn Abi Rabah sai daga cikin malaman Makka cikin at-tabi'in amma an tafiya ne a cikin gari ba ka tafiya a cikin gari ka yi na'am wanda suke ganin kiyas akan ar-rukhas ba zai zama to ba'id ba sun suka tsaya suka duba maslaha musamman a zamanin irin wannan wanda kasratul ko sau da yawa ana kan hanya wani lokaci sai ga lokacin da mutum zai yi zai lokacin da mutum zai zartar da shi akan hanya kusan shi lokacin da yake yana zaune a cikin gida ko a masallaci ko a wajen aiki saboda yawan kai komo saka wanda yake irin wannan halin yawan kai komo din in aka bude masa wannan kofar Allahu a'lam <clears throat> amma ni dai wato shakhsiyan ra'ayina yana maili ya zuwa ga halaccin yin wannan a cikin abin nan koda a cikin kai komo ne a cikin garuruwa saboda yanda yanayi ya zo musamman aka tsaya aka dubi illar da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka kama al'umma wajen sallah akan abin hawa din in dai sallar nafila ce wato na'am وحدثني عن مالك عن bin sa'id an sa'id سعيد بن أنه قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأشي إذا أراد أن يأتي فراشه أوطر وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت أوترت أوترت نعم. وحدثني عن مالك امام مالك رويته وانا حديث عن يحيى بن سعيد دجا يحيى بن سعيد الانصاري an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib al-makhzumi ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a annahu qala ya kasance yana cewa kana abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan arada an ya atiya firashahu autar idan yana idan yayi nufin zuwa idan yazo zai kwanta sai ya wuturi wato kafin ya bacci sai ya wuturi kamar yadda muka ambata a wancan hadisin cewa Aisha abin da ta sani kenan ta san al'adar gidansu kenan cewa wutiri kafin ai bacci ake yi to haka sai na abubakar yake wa kana umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yutiru akhir al-layl yana wutiri a karshen dare qala sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib yace fa amma ana ni kuwa fa idza ji'tu firashi aw tarku in nazo wajen in nazo zan kwanta sai ne wutiri wannan hadisin yana magana ne akan yaushe lokacin wutiri hadithin hudhafa bin ah, hadithin Hudhafa a Kharija bin Hudhafa kai Kharija ibn wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah zadakum salatan hiya aula nakum hiya khairul lakum min humurin na'am ala wahiyar hiya al-witr wa ma bayna salati isha wa tulu Allah ya kara muku sallah sai fa ambaci lokacinta tsakanin sallar isha da hudowa al-fajr wannan shine lokacin wuce wato bayan sallar isha ake yi kuma lokacin ya inci daɗi har zuwa ga wuce to yaushe ne lokacin da yake za a yi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a kamar yadda na umar da aka tambaye shi kan yaushe za a yi ya yace a tura tambaye matan annabi sallallahu alaihi wasallam domin sun fi sanin wannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce dukkan dare annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasance yana yin wuce ma a ƙarshen maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya bar duniya ya bar duniya alhali na yin wuturi a ƙarshen dare kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ce min kullin layli qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa intaha witruhu ila sahar daga kowane juz'i na dare annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wuturi amma a ƙarshen al'amarin sa wuturin sa ya tike ya zuwa ga lokacin sahur wato ƙarshen dare koyaushe mutum ya yi wuturi zai iya wato ce akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wuturi a farkon dare wani lokaci ya yi a tsakiyar dare amma a ƙarshen rayuwarsa kullum wuturinsa a ƙarshen dare yake to wannan hadisin ya bayyana a fi'ilin waɗannan manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne afdalul ummati ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su ne fiyayyen wannan al'umma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abubakar sannan Umar sayyidina Abubakar yana wuturi kafin ya bacci sai na umar yana wuturi bayan ya yi bacci ya tashi a ƙarshen dare dukkanin waɗannan ya tabbata kenan mutum ya wanda shi sai ibn musayyib sai ya ɗauki a wuturi kafin ya bacci an waito daga sayyidina umar yana cewa alwitru ƙablan alwitru qabla an fitna wato wuturi kafin mutum ya bacci wato ga masu tunani ne masu hankali masu basira wato wato abin nan a a masu kan gado masu kuma tsantseni wajen al'amura walwitru qabla layin akhir al-layl li ahli al-quwwa a karshen dare kuwa ga masu karfi ga karfafa ne saboda haka in ka ji kai karbar ba ne ka yi ujubu kana ganin kai kanka kai to shi gina to ka sanya karshe in ko kai yan salaman salaman ne to kai bacci ka kai bi kafin kai bacci shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisin Abu Huraira yace ausani khalili bi salat badadi na sallallahu alaihi wasallam yayin wasiya da guda da abubuwa guda uku yace a yace siyamu salatati ayyamin min kulli shahr wa rak'atay wa an anama ala witr mutum ne azumi uku a kowane wata ne sallah raka'a biyu lokacin walaha kuma ne bacci bayan nayi wuturi wato kan ne bacci har sai nayi wuturi wannan wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ga Abu Huraira maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin Jabir yana cewa man sha'a an yutir awwalal layl falyutir awwalal layl ومن شاء أن يوتر آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن ذلك أفضل فإنها ساعة تشهده الملائكة wanda yake so ya yi wuturi a farkon dare ya wuturin sa farkon dare wanda yake so ya yi wuturi a ƙarshen dare ya yi wuturi a ƙarshen dare wannan shine yafi domin mala'iku suna halartar wannan lokaci to amma wanda yake ina ganin ba zai iya tashi ba fa ko kuma ya ce ni halin kowa ne da niya zan kwanta yau ta wuce ba kai abin nan ba ta tashi ba sai a salatu gobe ma sai a salatu wataƙila a cikin mako sau ɗaya ne za ka tashi to kai yanzu ka kyale kanka za ka kanka a cikin wannan ahalin kowa ɗin gara ka dawo masa ban salaman salama domin dan ka karka zama to jiddadin kullun ka zama to baka yin wuce ka dawo masabar salamun salama amma yin dai a ƙarshen dare wannan shine ne afdal domin lokaci ne da Allah da mala'iku suke zuwa kuma ake rubanya ayyuka kuma Allah madaukakin sarki yake yin baye-baye wanda baya yin irin su in ba a wannan lokaci ba duk wani wanda Allah ya masa kyauta a wannan lokaci domin lokacin ne Allah yake cewa ina me neman in bashi ina me neman gafara in gafarta masa ina me roƙo ina me tambaya in bashi in biya masa bukatarsa na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر عواجب هو وقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون وحدثني عن مالك امام مالك يروي wannan hadisin annahu balaghahu cewa wannan isnad wannan hadisin ya zo masa bai faɗi isnadin sa ba anan balagh ne ya zo masa anna rajulan sa'ala abdullah umar wani mutum ya tambayi abdullahi dan umar anil witr akan witri a wajibun hu wajibi ne witri fa qala abdullah ibn umar sai Abdullahi ibn umar yace kad autara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa autara almuslimun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi witri musulmi ma sun yi witri fa ja'ala ar-rajulu mutumin ya zinka yana ta maimaitawa ai yana maimaita masa wannan tambayar tambayar al-witr awajibun hu abdullahi ibn umar yaqul abdullahi ibn umar yana cewa awtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa awtara al-muslimun Allah sallallahu alaihi wasallam yayi witri ko musulmi sun yi witri wato ya ba shi labari cewa shi wuturi sunna ce wadda ake aiki wadda musulmi suka yi aiki da ita bai faɗi cewa wajibi ba ne amma kar ya ce masa ba wajibi ba ne ya zamanto mutumin ya ɗauki abin da sauƙi bai ɗauke shi da muhimmanci ba sai ke tabbatar masa da cewa sunna ce tabbatatta wadda aiki da ita ya riga ya gabata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma al'umma ba su daya saboda haka ba abin da za a yi wasa da ita ba wani lokaci za ga mutane suna son suna so su sani mai hukuncin abu shi ma yanzu yanzu farilla ne so yake kawai a masa a ba farilla bane a tunda ba farilla bane da yi ba to shi ne irin wannan tafkirin shi ne abdullahi ibn umar yake ɗauke wannan bawan allah daga gare shi na حدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أن ينام حتى يصبح وليوتر قبل أن ينام ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل وليوتر وتره وليؤخر وتره wa haddathani an malik imam malik yarwaito wannan hadisin daga yarwaito shi balagan shima daga aisha radiyallahu anha zaujan nabi sallallahu alaihi wa sallam matar annabi sallallahu alaihi wa sallam kanat ta kasance tana cewa man khashiya an yanama hatta yusbih falyutir wanda yake jin tsoron yayi bacci har ya waye qabla falyutir qabla an yana to ya wuce kafin yayi barci. wa man raja an yastaqida akhir al-layl wanda yake kaunar ya bacci karshen dare falyuakhir witra to ya jinkirta witrin sa domin ya yi shi a karshen dare wato alal misali yaushe ne mutum yake kaunar ya yaushe ne mutum yake jin tsoron ya bacci har gari ya waye ya gaji ko bai bacci da wuri ba bai kwanta da wuri ba to duk a irin wannan lokaci sai ya wuturi kafin ya bacci wanda ku yake kaunar zai tashi karshen dare wa kenan yau wanda ya rufe gidansa karfe tara karfe tara kuma bai ce su ya ji network news ba ballantana bal ballantana ya ga chelsea da wane ne eh. to wannan shi kenan to kare wucirinsa ya bari sai kawai ya yi sunnar sallar isha ya yi sunnarsa ta bayan sallar isha sunna rati ba ta bayan sallar isha raka a biyu ko a hudu kamar yadda an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah a hudu bayan sallar isha wani lokaci ma a masallaci yakan yi to wanda yake kaunar zai tashi to ya yi kwanciyarsa da daddare in ya tashi sai ya ransa a karshen dare domin an fi so a sanya a sallar daren mutum ta karshen sallar mutum ta zama to ita ce wuturi a cikin dare na'am حدثني عن مالك النافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مظيمة فكشي عبد الله الصبح فأوطر بواحدة ثم انكسف الغيم ورأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوطر بواحدة نعم وحدثني أم آه، وحدثني أم مالك ما مالك يروي وانا حديث النافع دجمال موسى نافع نافع آه، annahu qal ya kasance ya ce kuntuma abdullahi ibn umar na kasance tare da abdullahi dan umar bi makka a garin makka was sama'u maghima alhali sama tana lullube da hadiri fa khashiya abdullahi subh sai abdullahi ya ci tsoron fitowa alfijir fa autara bi wahida sai ya wutri da raka'a daya thumma kashafa alghaim sanan hadarin ya yaye far'a anna alaihi laila sai ya ga cewa har yanzu da sauran dare fa shafa'a bi wahida sai ya a wannan wutarin da raka'a daya wato ya mai ta zama raka'a biyu qalan a to da yayi din raka'a daya yayi sallama ko raka'a daya yayi sannan ya raka'a biyu duk ya tamil kowanne daga ciki يحتمل أنه لم يسلم من الواحدة فشفعها بأخرى على رأي من لا من قال لا يحتاج إلى لا, لا, لا يحتاج في نية أول الصلاة إلى اعتبار عدد الركعات ولا اعتبار وتر ولا اعتبار وتر ولا شك ويحتمل أنه سلم دي احتمال بيوني كما عند باجي أنبتا ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين أما الظاهر وأن بين ياي وتري بين يا شفعة يكم يرنك وتو كوركا إيه كوركا أكيما bayan nan sai rinka raka'a biyu falamma khashiya subh falamma khashiya subh yayin da ya ji tsoron fitowa alfijir aw tara bi wahida sai wuturi da raka'a daya wannan an ruwaito wannan ra'ayi daga Abdullahi ibn Umar amma waɗansu wannan ɗaya daga cikin abubuwan da mutum zai iya yi kenan idan idan idan yayi yi sa sannan ya tashi da dare yana so ya ƙara yin sallah ɗaya daga cikin hanyoyin kenan amma idan mutum ya wannan an ruwaito wannan kaulin daga Imam Malik da Auza'i da Shafi'i da Ahmad da Abi daga tabi'ai kuma da waɗansu a afwan an ruwaito wannan aiki kwatankwacinsa daga waɗansu daga cikin sahabbai banda Abdullahi ibn Umar shine matsalar da malamai suke ce mata matsalar naqdil witr wato warware witri amma sauran malamai sun saba sun ce ba haka ya kamata mutum yayi ba daga cikin su akwai Abubakar Siddiq kana yutiru qabla an yanam thumma in qama salla wa lam yu'dil witr ya kasance yana yin witri kafin ya barci sannan in tashi da daddare sai ya tara insa ba zai sake maimaita witrin ba wa ruwa mithluhu an Ammar wa Aisha wa kana taqul a witran fi laila in karar lidan in aka gaya mata wancan ra'ayin irin wannan na abdullahi ibn umar sai ce wutiri biyu mutum zai da daddare abin da yake ɗaya daga cikin abin da yake raunana wannan riwaya ke inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwa an waito daga gare shi ya ce la witran fi laila wannan hadisin hasan ne ibn hajar ya hassana shi a cikin kamar da zo a cikin sunan nasa'i la witran fi laila babu wutiri biyu a cikin dare wanda ku yayi wannan fi'ilin abdullahi ibn umar yayi wutiri yayi wutiri biyu ya yi wuturi na farko kafin ya bacci sannan ya rusa shi sannan ya sake wani wuturin to shi yasa abin da yake shine matabar jamahirin malamai shine huwa qawlu malik wal auza'i wa shafi'i wa ahmad wa abi thawr wa min at-tabi'in alqama wa abi mizlid wa tawus wa nahai dukkanin su sun ce mutum in ya tashi da daddare bayan ya riga ya yayi in ya tashi kawai raka'a biyu ya ta raka'a biyu to amma yaya zai yi da da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil layl eh witra ku sanya sallar ku ta karshe a daddare ta to wutiri shi da shi bai sanya ta ta to wutiri ba to an ce wannan ga wanda ya tashi da daddare ne zai yi sallah to ya yi ta ce sallar karshe da zai yi wutiri amma cewar mutum bayan ya yi wuturi ya sake yin wata sallar wannan ya zo daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin aisha yana yin wuturi sannan bayan ya yi wuturi sai ya raka a biyu wa huwa jalis yana zaune wanda ya nuna wannan hadithin asul ne akan cewa babu laifi bayan an yi wuturi mutum ya ƙara raka a biyu dan haka mutum ya wuturi a farkon dare in Allah ya bashi iko ya tashi da karshen dare sai ya ci gaba da raka'a biyu biyu ba zai ba zai sake yin wani sabon wuturi ba wancan wuturin da ya daga farko ya isar masa wallahu ta'ala a'lam na'am وحدثني عن an عن bin عن عبد الله بن عمر wa يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعد na'am a shi kansa abdullah ibn Umar waɗansu kamar yadda Ibn Hajar ya ruwaito an gaya masa wannan bayan ya faɗi cewa shi ga yadda ake sai aka ce masa sai wani mutum ya ce masa a ra'aita in autartu in autartu qabla an anam ba ni labari idan nayi witri kafin yi bacci thumma qumtu min al-layl sai tashi da daddare fa shafa'atu fa shafa'atu hatta usbih sai na rinka yin shafa'i har gari ya waye qal laysa bidhalika ba, babu laifi kai haka saboda ka wannan fahimta ce ta Abdullahi ibn Umar ra'ayi ne nasa amma idan amma da aka tambaye shi sabanin wannan yace shi ma wannan babu laifi wanda yake wannan ra'ayi din da yace babu laifi shine aula bisa shi nasa aiki wani hadithin eh, wanda zai ya biyo shi baya shine daga Malik daga Nafi dan daga Nafi Maula Abdullah ibn Umar anna Abdullah ibn Umar cewa Abdullah dan Umar kana yusallimu bayna rak'atayn wa rak'ati allati fil witr hatta ya'mura bi ba'd hajati ya kasance yana sallama tsakanin raka'a biyu raka'o'i biyu na farko na shafa'i da kuma raka'ar da yake yi ta wutiri har ya umarni da wata bukatarsa ya ce ai masa kaza ai masa kaza wanda yake nuna cewa kenan al-afdal wajen wutiri ai fasl kai raka'a biyu kai sallama sannan ka tashi kai raka'a daya wannan shine afdal kishiyar afdal din shine kai raka'a uku bai daya ba za ka zauna ba sai a zaman karshe kai sallama ko kuma kai raka'a uku amma da zaman tahiya a raka'a biyun farko kai ta kamar sallan magariba wanda an ruwaito wannan daga Abdullahi ibn Mas'ud da waɗansu daga cikin tabi'a amma mun ce wannan kamar da muka rinja a wancan karatu wannan a khilafu aulani sabana abin da yafi dacewa ne domin domin hadisi ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku kamanta sallar ku ta wutiri da sallar magriba ai kada ku kamanta sallolin ku na nafila da sallar farilla kada ku kamanta sallar ku ta wutiri da sallar magriba kada ku manta wutirin ku da sallar magariba to kai sallah raka'a biyu sannan ka miƙe kai sallah raka'a ɗaya kai sallama a ƙarshe to in mutum ya har duk da an rawaito daga wadansu daga cikin tabi'ai amma wannan khilafa aula ne saboda ya saba wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam tayi kuma su sahabban da suka yi haka hadisin bai riske shi bane shi yasa suka yi shi a to amma wannan fi'ili na Abdullahi ibn Umar ya nuna abin da yake shine al-afdal kuma shine ya dace da hadisin farko da makaranta a wannan babin salatul layli matna matna kai sallah raka'a biyu kai sallama sannan kai sallah raka'a ɗaya kuma ɗaya daga cikin hikimomin kamar da muka ambata ce dan a sauƙaƙa ma al'umma idan kai sallah raka'a biyu bayan kai sallah raka'a biyu kai sallama wannan zai iya sanya ka in kana da wata bukata kana da wani matsi kana da wani al'amari a gaban ka zaka iya yi tsakanin raka'o'in nan guda biyu sabanin a ce ka ɗauko raka'o'in su da kake yin su babu yankewa sai a ƙarshe na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن عدي وقاص كان يذكر بعد العتمة بواحدة قال مالك وليس على وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاثا ثلاثا نعم حدثني عن مالك إمام مالك رويته وانا حديث عن ابن شهاب كما جمال موسى محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري أن سعد بن أبي وقاص جوا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين المبشرين بالجنة كان يوتر بعد العتمة بواحدة يا كسن شينا يوتري باين سلر إشاء دركعة أيا دركعة أي قل قال قال مالك إمام مالك ليس على هذا العمل عندنا wannan ba akan sama mu mutanen Madina muke aiki da shi ba walakin adnal witr mafi karancin wutri talat shine raka'a uku wato da raka'a biyu na shafa'i da za a raba su da raka'a ta wutiri saboda haka wannan amma mutum ya ya zamanto cewa wutiri yana yi da raka'a ɗaya ne ya ce laisa alaihi amal wato ma'ana ahlul ilm ba sa so yadda wannan ba sa cewa ba haka suke ba akan wannan suke ba a Madina to amma wannan hadisin akwai inqita a zahiri yana buƙatar at-takhrij domin ibn shahab az-zuhri bai riski sa'ad ibn abi waqqas ba ko bai faɗi wasitar ba kuma ibn shihab zuhri a yana daga cikin malamai da suke yin tadlisi amma kuma tadlisin nasu kaɗan ne ba illa bane sai dai mursal insa a mursal ɗinsa ba a yadda da shi saboda in hafid ne in ya so ya faɗi wanda ya gaya masa zai sani ba wai don ya manta ba ne don haka wani hadithin amma dai ya shahara wannan fi'ili daga sa'ad ibn abi waqqas kamar yadda ya shahara daga usman ibn affan cewa shi ma yayi wuturi da raka'a daya amma wani irin wuturi ne na usman qur'ani ya sauke qur'ani ya sauke da raka'a ɗaya wuturi eh, wuturi yayi ba wai kuma ka an ce yayi raka'a yayi dare ɗaya bane kana shi ma aka ce masa yana yin haka yana yin haka saukar qur'ani yayi da wuturi Hmm? <laughs> kamar yadda aka rawaito wannan fili daga muawiya bin abi sufyan to amma wannan imam malik ya ce amal ahlul madina ma'ana abinda abinda ahlul ilmi suke a madina suke fatwa da shi ba akan wannan bane cewa idan mutum zai wuce ri ya zamanto ya kaddamar da wata rasu raka'o'i biyu ko abin da ya sama da haka shafin ya mutu amma wannan abin da ya kore shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi za a iya yin wutri da raka'a ɗaya kamar yadda ya zo a hadisin abu ayyub wanda na ambata mu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-witru haq man sha'a falyutir bi khams wa man sha'a bi thalath wa man sha'a bi wahida wutri gaskiya ne wanda ya so ya yi wutri da raka'a biyar wanda ya so da raka'a uku wanda ya so ya raka'a ɗaya to ma'ana duk ja'iz ne ya halatta sai dai al-afdal abin da yake shine al-afdal shine mutum ya wannan kamar yadda shine ya dace da amal ahlul madina cewa in za ta wuce sai in za ta wuce da raka uku domin ta yiwu ya zamanto cewar da aka ce mutum ya wuce ya halatta ya wuce da a ɗaya din ana nufin ya tashi ne ya ji tsoron cewa alfijir zai to har halin wannan shine kawai ya a ɗaya in aka ce masa sai ya a uku kafin ya a uku din wuce ya riga alfijir ya riga lokacin wuce ya riga ya wuce na'am وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدع له أن يسلي فليسلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إلي نعم imam malik ya rawaito wannan hadithin an abdullahi ibn dinar daga abdullahi ibn dinar anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar kana ya ya kasance yana cewa salatul maghrib witru salatin nahar sallar magriba ita ce witrin sallar dare sallar wuni sallar rana sallar magriba ita ce witrin sallar rana inda raka uku ake yi ko kuma ita ce take kawowa karshen faduwar rana ana yin ta daga rana ta faɗi to kamar ta zama to sallar rana sallolin rana witri ga biyu na asuba ga hudu na azahar ga hudu na magariba na la'asar uku sai ta zamanto wuce da daddare kuma ita sallar wuce da muke ce wuce da dare wannan ma'ana an rubuto marfuwa ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin abdullahi ibn umar wanda yana buƙatar a tabbatar da ingancin sa insha Allah wannan yana buƙatar duba qala malik imam malik yace man autara awwalal layl wanda ya wuturi a farkon dare thumma na sannan ya tashi da daddare thumma thumma na sannan ya bacci thumma qam sannan ya tashi da daddare fa badalahu an yusalli sai niyya yi sallah fa yusalli matna matna ya sallah raka'a biyu fa huwa habbu ma sami'tu ilayhi wannan shine mafi kyawun mafi kyawun abinda naji a wajena a wajena mafi kyawu shine wannan inji imam malik ishara ya zuwa ga wannan abin da ya rubuto daga abdullahi ibn umar cewa wannan sabanin ahabbu ma sami'tu me ya ji daga abdullahi ibn umar Eh? ya cika guda daya eh? wato yana rusa wuturin farko da cika guda daya sannan kuma ya sallah raka biyu sannan ya sake yin wani wutiri wannan shine wannan ba shine imam malik ya zaba Abinda ya fi zaba abinda da ya zaba habbu ma sami'a ilaihi abinda da yake mafi kyawun abinda ya ji daga cikin saba daga cikin ra'ayoyin malamai shine idan mutum ya yi wuturi sannan ya tashi da daddare so ya raka a biyu kawai ba sai ya sake wani wuturi din ba an fahimta wannan shine ikhtiyarin imam malik rahmatullahi alaihi za mu tsaya a nan wajen shine karshen bazu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام yahtamil raka ɗaya kawai yayi yahtamil kuma akthar tunda witri raka ɗaya witri ce raka uku ma witri ce duk zai iya daukan kowanne daga ciki in mutum yana tafiya zai iya yin sallar dare domin shine at-taqaw ala abin nan wato sallah akan rahila din zai iya yin sallar dare gwargwadon ikonsa a daren da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya wanda har suka yi bacci har rana ta fito ba su sallah asuba ba ba a rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama wuturi ba haka zalika ba a rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan daren yayi sallar dare ba haka zalika a hadithin hajjatul wada hadithin usama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo muzdalifa yana zuwa sai ya alwala ya sallar magriba ya sallar isha sannan ya kwanta sannan da ya tashi ya sallar asuba ba a cewa ya yi sallar dare wannan dare ba wuturi ma wannan daren ba a rubuta ya yi ba saboda haka gwargwadon iko ne idan mutum yana zai iya ya sallar dare musamman akan abin hawa ko ba akan abin hawa ba duk wannan ya halatta abinda aka ruwaito ba a yi abinda aka ruwaito eh, inkarin yinsa shi ma inkarin ba wai na cewa bai halatta bane shine as-sunanur rawatib sunnoni da ake yi tare da sallar farilla kamar a biyu kafin sallar azhar a biyu bayan sallar azhar shine Abdullahi ibn Umar yake cewa idan da zan yi wannan sunnar ai da na cika sallata an cika rage azhar din kamar da a biyu kai ko me na ka zo kafin azhar din sai kai a biyu bayan kai ka sake wata raka a biyu bayan an maka sauki ta kanta azhar din an rage a biyu a ai sallar nafila aka ce an ce idan sallar farilla ce sai mutum ya sauka yi ta a doron kasa abinda dai kawai aka yi sai dai idan abinda kawai malamai suka halatta na sallar farilla a yi shine kan wato a jirgin ruwa a jirgin ruwa mutum ya sallar farilla amma ita ma dole ya fuskanci alkibla don haka ma har suke cewa idan da jirgin ruwan zai juya ya kauce ma alƙibla shi ma sai ya juya tare da juyawa jirgin ruwan ya tsaya yana kallon alƙibla misalin jirgin ruwa kuma shine jirgin sama jirgin sama shi ma al'aula a cikin duk da yake akwai sabani cikin malamai kan mutum zai sallah ko ba zai ba saboda ganin kanta bai san jirgin sama bai sadu da ƙasa ba al'afdal cewa zai yi sallah ko da ta farilla ce a ciki saboda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu mahmud a ba qiyamul lil ba qiyamul ramadan ita ce ita ce sallar ita ce tarawih sallar hutu na'am ah, dama ai ba ce ai wani zikiri ba wani zikiri da ya zo masnun bayan an yi raka'a biyu ta nafila ai sallama sai kuma ai wani zikiri masnun ah, ba a ce ba amma in kai ba wai a ce ba ka saba ba an ta ko kai zikiri ko kuma kai bacci ko ka zauna ko kai hira ko ka karanta wani abu ko kuma kawai ka dan huta ka dan ka tashi ka ci gaba da sallar ka amma babu wani zikiri da yake mashru'i akan cewa ga zikirin sallama daga daga rak'atayn na sallar dare idan mutum da bayan yayi raka'a biyu na sallar dare sai kuma ya zo ya baqiyatu salihat tasbihin nan 33 33 bayan kowace raka'a biyu yayi bid'a yayi bid'a dan ba bigiran sa bane nan wajen na'am to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk